Shirin wadda wata kungiya mai lakabin Tens mata haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano ke aiwatarwa na samun kuɗaɗen tafikar da shi daga hukumar ta USAID mallakar gwamnatin Amurka da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa Madam Zainab Munkarim ita ce daraktar da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Tatin Simata a jihar Kano ta yi ƙarin bayani dangane da abin da suke muradin cimmawa. Lafiyan matasa musamman wayanda suke da aure da wayanda ba su da aure kuma wayanda suke da auren ma muna tunanin za a shigar da maganan tazarar haihuwa da kuma abubuwan da ya shafi cin zarafin jinsi abubuwan da ya shafi al'ada wato menstrual hygiene kenan abubuwan da ya shafi shan miyagun kwayoyi za ka ga matashi ya tashi akwai abubuwan da ke damuwan shi sai ya je kuma ya je fada wani halin da ba shi da kyau yanzu dai shekaru biyu kenan da suka shuɗe shirin ya buɗe zaurukan ba da shawarwari da tarbiyyantar da matasa a ƙananan hukumomin wudil da ungogo a nan jihar kano a matsayin tsarin gwaji kuma ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu ta wannan fuska sunana rukayya abdulwahab daga karamar hukumar wudil ina zuwa wannan hub inda ake koya mana abubuwa wanda za su kare mu su kare gaskiya ni na taso a gidanmu ana bawa 'ya'ya maza ilimi banda mata mata sai dai su karatun addini mata ba za su karatun boko ba sai dai iya na addini sai dai iya maza amma sakamakon shi wannan kungiyar nan da ban san komai ba amma sakamakon shi wannan kungiya da yaddar Allah na san yanzu abubuwa da yawa a rayuwa na san wace ce ni na san yanci na kai babbakar daga ungogo youtube na koyi gujewa abokanan da za su iya sa ka fada maza da shaye-shaye da kuma iya magana a cikin al'umma sannan na koyi yadda idan mutane ka gan su ba hanyar daidai ba za ka iya zuwa ka same su ka yi musu magana ka fahimtar da su cewa wannan abun ba daidai suke ba su dawo kan hanya sannan idan ka ga mutum yana fiye da tunani yana iya kawo illar shaye-shaye za ka iya jawo shi hau ya zo ya samu buɗe kwakwalwa. Baya ga gwamnatin jihar Kano da hukumominta, shirin natin mata na aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin gwamnatin tarayya da ma cibiyoyi masu zaman kansu masu alaka da tsarin aikace-aikacen da suke aiwatarwa. Cibiyar horas da matasa sana'o'i ta Sani Abacha a nan Kano na cikin waɗannan cibiyoyi masu zaman kansu. Kuma kuma da ya Shu'aibu Ungogo da ke zaman daraktan hulɗa da jama'a na cibiyar ya fayyace rawar da za su taka domin a cimma nasara. cibiyar matasa saboda ita ce sananniya wajen samar da aikin yi fiye da shekara talatin saboda haka ni ne saboda da da gogewa da ƙwarewa da ake da shi da daɗewa a cikin harkar samar da aikin yi da samar da yadda za a samar da dogaro da kai ga matasa wannan shine dalilin shigowar mu da zamu haɗa kai da su da kuma yadda za mu yi kokari mu haɗa kai da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wajen ganin cewar an samar da yanayi yadda wannan shirin idan har USAID ta yi ta gama ya za a iya dorar da shi ya za a gwamnatin Najeriya ta iya iya dorewa ya za a gwamnatin jiha ta iya dorar da shi babban buri da fatan hukumar USAID ta gwamnatin Amurka shine gwamnatoci a Najeriya a matakai daban-daban su rungumi waɗannan manufofi da tsare-tsare domin ci gaba mai dorewa a cikin al'umma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria